ba ni da wata kalmar da zan shiga ki da ita ne domin kin wuce kyakkyawa sai dai a ce miki uwar kyawawa ba ni da mota balle ya rage miki hanya amma dan girma Allah da zaki bani dama ga ni amfani da dan karamin da Allah abinda Allah ya mallaka mu sai in kai ki da inda zaki ko ba komai mashin dina zai aje babban tarihi na ya taba daukan kyakkyawan mace irin shi, ko ba komai kin ga ainihin aje tarihi ni fa iya wannan ya ishe ni ki a tunaninki me duk wannan hidimar da wahalan da nake da ke ai wannan ranar nake jira kawai sai ki wani kawo magana aure a ciki kin ga Allah kawai ba shiga ni abin da ya kamata ke ba yarinya bace ba mun zai bata mu juna lokaci ba kawai ni kamar ba zan mai da ke gidan ba ki duk abin da zaki ki bace kuma ki bar kofar gidan nan ba na san ba na san ganin ki ban san me sake ganin ki na tsane ki ba na san ki bace ki bani waje banziyawa wuya kawai wallahi ban gane ki ba ka manta kwanaki da na zo na kawo maka gyaran waya waya jar waya mai jar baya Oke, zai zango eh wanda ke kawo min wata samsung eh ita s8 plus tabbas Ba gane ki ba wallahi ina lokacin da kake zaune a wurin yaha mai kunu oke yaha mai kunu ta wajen gindin bishiya ita tabbas to na kawo maka waya ranar muna zaune jahilin malami yake ce maka ka karɓi wayan mana ka gyara mata ba gazi zango ba ce kaza da kaza ka gyara wanda jahilin malami yake magana nake cewa fara ce ke kaza kaza wannan ai ko ba kuɗi za mu gyara to shine ai har yanzu ban gane ke ba a'a malam dakata dakata ka ce mun baka gane ni ba ya za an ka maka gyaran waya ka ce mun wai baka gane ni ba waye shaidan ki ni ban gane ki Allah shine shaida na kuma jahilin malami yana wurin mutane da yawa sai nayi kamar na gane ki wallahi tallahi sai kin san mutane da yawa har ka gyara mutane da yawa wallahi ban gane ke ba ko zaki ki iya ƙara ga wata alama ɗaya wadda za ta